sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 26 ga watan Agustan 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch na zargin sojojin Kamaru da sabbin kashe-kashe a arewa maso yamma zargin da sojojin ke musantawa. Sannan kuma za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci shugabannin sojojin kasar da sauran fannonin tsaro da su tace bara gurbi da ke cikinsu domin kare ta'adin da ya yi sanadiyar kisan gillar wani soja da wani soja ya yi wa malamin islama shegoni aisami a jihar yobe A shugaban muhammadu buhari ya yi sako na jaje ga iyalai na marigayi da al'ummar jihar yobe da dukkan al'ummar ƙasa gaba ke da Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman baya ga haka muna tafa da shirin wasanni. To amma kafin nan ga binta da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. To kasar Japan za ta kashe dala miliyan ɗaya da da uku wajen jana'izar tsohon shugaban kasar Shinzo Abe da aka kashe a cewar gwamnati a ranar Juma'a duk da adawar da jama'a ke nunawa sakamakon fallasa alakar jam'iyya mai mulki da cocin haɗin kai wato Unification Church. abe firaministan japan mafi dadewa a kan karagar mulki an harbe shi ne har lahira a wani gangamin zaɓe a ranar takwas ga watan yuli ko da yake an gudanar da jana'izar jin kaɗan bayan haka japan ta yanke shawarar gudanar da jana'izar ƙasa a filin wasa na nippon budokan na tokyo a ranar 27 ga watan satumba gwamnatin Prime Minister Fumio Kishida wanda Abe ne ubangidansa ya yanke shawarar cewa za a biya kudaden jana'iza da za a kashe daga aljihun gwamnati. sai dai ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna adawa da ra'ayin hakan inda a baya-bayan nan wani da aka wallafa a ranar lahadi ya nuna kashi hamsin da uku na adawa da amfani da kudaden gwamnati wajen gudanar da jana'izar. 'yan gudun hijira da suka isa australia a wannan makon daga syria afghanistan da myanmar za su sami tallafi karkashin wani sabon shiri na tsugunar da su Ƙungiyoyin tallafi na musamman na al'umma za su sadu da bakin hauren waɗanda za su taimaka musu su sake yi musu masauki da kuma samun sauƙin shiga cikin sabbin al'ummominsu. Shirin tallafin wanda za a kashe dala miliyan shida na da nufin taimakawa 'yan gudun hijira biyar a Australia cikin shekaru uku masu zuwa. zai kuma taimakawa sabbin waɗanda ba su da wata alaƙa ko dangi a australia zai kuma yi musu jagora har na tsawon watanni goma sha biyu jami'ai sun ce shirin na ƙasa zai sanya sabbin bakin haure su haɗu da sauran takwarorinsu da mambobin al'ummomin ƙasar ta australia da suka samu horo wajen kulawa da su jam'iyya mai mulki a ƙasar angola na shirin tsawaita wa'adin mulkinta na tsawon shekaru biyar wanda zai bata jimillar shekaru hamsin da biyu akan karagar mulki amma babbar jam'iyyar adawa ta ce za ta kalubalanci sakamakon zaben na ranar laraba Shugaban kasar wanda ya nasara, Yawo Lorenko na jam'iyyar People's Movement for the Liberation of Angola Party wanda aka fi sani da harshen Portugal da MPLA ya lashe wa'adin mulki na biyu na shekaru biyar bayan ya samu kashi 51 na kuri'un da aka kada a ranar Laraba da sama da kashi 97 na kuri'un da aka kirga. babban abokin adawar lorenco adalberto costa costagino na jam'iyyar national union for the liberation of angola ko unita ya samu kashi 44 na kuri'un da aka kada a zaben da ya gabata a shekarar 2012 unita ta samu kashi 26 na kuri'un shugaban kasa jam'iyya mai mulki ta samu kujeru 124 daga cikin 220 na majalisar dokokin kasar babbar jam'iyyar adawa ta ƙasa ta nuna shakku kan sahihancin sakamakon zaben shugaban ƙasa da hukumar zaben ƙasa ta fitar kuma har yanzu bata amince da sakamakon zaben na ranar laraba ba labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc koriya ta arewa a ranar juma'a ta tabbatar da cewa cutar zazzabin da ba a san irin ta ba da aka bada rahoton samu a kusa da kan iyakarta da china majinyata ne da ke dauke da zazzabin mura mai zafi wato flu kamar yadda kafafen yada labarai na kasar suka ruwaito A ranar Alhamis, kasar ta ce ta kulle yankin tare da tattara kungiyoyin likitoci bayan da aka samu rahoton bullar zazzabin a mutane hudu daga lardin Ryangong. Amma ba COVID-19 ba ne, wanda kasar ta ayyana nasarar shawo kanta a wannan watan. ita dai kasar koriya ta arewa bata taba tabbatar da adadin mutanen da suka kamu da covid-19 ba domin akwai alama masu da hanyar yin gwaji da yawa a madadin haka sai ta bada rahoton adadin marasa lafiya na yau da kullum da ke fama da zazzabi wanda ya kai kusan miliyan 4.77 kuma suka ce ba a sake samun sabbin waɗanda cutar ta harba ba tun ranar 29 ga yuli tawagar ma'aikatan kashe gobara sun yi ta aiki ta sama da ƙasa a yammacin jiya alhamis don dakile yaduwar wutar daji a tsaunin san gabriel na kudancin california da ke nan amurka a cewar wani rahoton gidan talabijin na kabc a yankin kimanin hekta 40 ne ya kone a dajin san gabriel national forest ya zuwa yammacin jiya alhamis yayin da wani jirgin sama mai girma ke zubo da wani jan sinadari don dakile yaduwar wutar wasu jirage masu saukar angulu su kuma suna ta watsa ruwa don kashe wutar a halin da ake ciki an ga hayaki ya turnike sararin samaniya yayin da ya haura tsaunukan da suke wurin kabc ta ruwaito cewa babu wasu gine-gine da ke cikin hatsari amma layukan wutar lantarki a yankin na iya fuskantar hadarin konewa. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar da wani sabon rahoto inda take zargin sojojin Kamaru da cin zarafi da keta hakkin ɗan Adam. Sai dai rundunar sojin ta Kamaru ta musanta wannan zargi da ake yi mata Muhammad Bashir Ladan na ɗauke da ƙarin bayani. A ɗaya daga cikin rahotanninta na baya-bayan nan da aka buga a ranar 11 ga watan Agusta ta shekarar 2022, ƙungiya mai zaman kanta ta Human Rights Watch ta zargi sojojin Kamaru da aikata sabbin kashe-kashe a yankin arewa maso yamma a wani ɓangare na rikicin sashen Ingilishi da kuma cewa ta kashe akalla mutane goma ta kona gidaje goma sha biyu tare da wawashi cibiyoyin kiwon lafiya yayin ayyukan da aka gudanar tsakanin 24 ga watan afrilu zuwa goma sha biyu na yuni ta wannan shekarar a yankunan bello chomba mison dandop mai magana da yawun rundunar 'yan sandar kamaru captain cyril serge atomfak gemo ya mayar da martani ga wannan sabon rahoton a cikin wata sanarwar manema labarai da ya fitar a yammacin ranar laraba da ta gabata inda ya yi allah wadai da wannan kungiyar wacce a fadinsa ta fi karfafa rahotanninta kan ɗora laifuka kan rundunar sojojin kamaru ya kara da cewa hukumar human rights watch ta shahara da kyamar jami'an tsaro na kamaru da kuma dabarunta da ta kunshi ɗora laifin a kan sojojin kamaru da laifin cin zarafin da aka samu a yankin arewa maso yamma da kudu maso yammacin kasar bisa ga shaidu da ake zargin 'yan ta'addan da ke neman ballewa daga kasar Musa Usaini shugaban wata kungiya mai zaman kanta shi kuwa ya ce. Ba kawai za a dangana ma gefe ɗaya ba ne wayannan 'yan aware su kanshi suna cin zarafin mutane suna cutarwa suna yin ababe wadda ba su da kyau sai dai abin da ya sa wato kungiyoyi masu yaƙi daƙin bil'adama suka suke magana irin haka saboda kai da kanka ka sani a cikin wannan kwanaki a masamarmar a wayannan lokaci sashi na ingilishi ana, kama wasu jami'an tsaro wanda su ne ma suke eh, safaran wato miyagun wato harsashi suke ba ma 'yan aware to kaga wato wannan abu ne wanda yake wato mai ban mamakin gaske kuma abu ne kamata gwamnati ta yi yaƙi da shi saboda gaskiya a cikin wato jami'an tsaro akwai harkan cin rashawa da zalunci da nunkufurci Eh, kuma wannan abin ba za a takaita shi a kansu ba kawai su ma yan awarin akwai laifi da yawa wato wanda yake kansu sai dai idan ana magana ba a maganar wanda yake shi ya riga ya hallaka ko kuma ce wanda ya riga bayi da alƙibla ana ganin cewa wato jami'an tsaro su ne za su kiyaye ma mutane mutuncin su to idan abu ya zama koma bayan haka kaya kuma akwai ban mamaki to wannan shine babban matsala ra'ayina shine a gaskiyan al'amari wannan abu ba ba wai eh, matsalar jami'an tsaro ba ne kawai har da su ma 'yan aware. Wannan ba karo na farko bane da Human Rights Watch take tuhumar sojojin Kamaru sai dai tana nufin a kyautata ayyuka wajen kare hakkin dan Adam. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yawunde a kasar Kamaru. An gaida Muhammad Bashir. To a Najeriya kuma shugaba Muhammadu Buhari ya umarci shugabannin sojojin Najeriya da sauran fannonin tsaro da su tace bara gurbi da ke cikinsu domin kare ta'adin da ya yi sanadiyar kisan gillar da ake zargin wani soja ya yi wa Gwani Aisami a jihar Yobe. A Abuja wakilinmu Umar Faruk Musa ya tattauna da Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin Najeriya domin jin ƙarin bayani. Shugaban Muhammadu Buhari ya yi sako na jaje ga iyalai na marigayi da al'ummar jihar yobe da dukkan al'ummar ƙasa ke da kuma ya bayyana wannan kisa da aka yi wa shi wannan sheik cewa zalunci ne rashin adalci ne mugunta ce kuma ba za a kyale ba kuma ya yi shimamin cewa wato a ce soja ne ma ya wannan aika-aika soja da yake ake ba su horo su kare dukiya da rayuwar al'umma wai shi ne ya kuma ce shi ne aka samu yake yin wannan barna to ya ce wannan abu shi kansa a matsayinsa na tsohon janar na soja abin ya ba shi kunya kuma Allah yadda za a ɗauki wani mataki da ya kamata a kan waɗanda suka yi wannan laifin tun da tun sun amsa laifin da suka yi sannan kuma ya kira ga su kansu hukumomi na tsaro na ƙasa da su tantance su tace a cikin tsakaninsu ko da da irin mutane masu irin wannan mugun nufi a cikinsu a tsame su a waje da su tun kafin su kai ga irin wannan barna. kana ganin cire gurbatun iri daga cikin sojoji a yanzu zai yi bisa ga la'akari da cewar a shekarun bayan an daɗe ana korafi cewa sun cika aikin soja saboda hanyoyin da ake bi gurin ɗaukar su aiki? to ai ba laifi a ce a sake sa ido a kai domin in ba hakan aka yi ba to um, a zauna da bara gurbi za a bari sai sun yi ta'adi ko barna kafin a ɗauki mataki aiki ne ga shugabanci da dukkan wannan sassa na jami'an tsaro su tabbatar cewa wani umarni na shugaban kasa an yi aiki da shi. to malam garba akwai maganar cewa irin wannan ta'asar an daɗe ana tafkata a yankin arewa maso gabacin najeriya inda aka zargi sojoji da waɗansu jami'an tsaro na musgunawa da hallaka al'umma kuma har wani kwamiti ma aka ɗan kafa domin shiga da da bincike akan wannan anya wannan lokaci yayi ne da za a ɗauko wannan kundin bincike aka kaɓe shi ko ko kana ganin akwai bukatar a yi sabo domin al'umma da yawa suna da koke-koke da za su gabatar. abu kan ba yau aka fara yin sa ba amma kuma duk inda aka gano an irin wannan hukuma tana ɗaukan mataki kuma shi kansa wancan kwamiti da kace an kafa eh, a yin kwamiti an yi rahoto kuma masu saurare an za su iya tuna sai da aka kafa kotuna ta musamman ta soja wadda ta yi shari'a akan waɗanda aka kama da keta su ma'aikatan tsaro waɗanda suke keta hakki na farar hula kuma an yi autar da hukunci akan da dama daga cikinsu wannan kuma sun hada da manya da ƙanana a cikin sojoji. Sadarwar su daga cikin kayayyakin da ake amfani da su Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Buhari. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma ga awal garba da rahoto na musamman. tsadar su daga cikin kayayyakin da ake amfani da su a ƙasar jamhuriyar kano na yau da kullum ya yi tashin gwamnan zabi musamman ma kayayyakin masarufi Allah ya zaka fashi nasa ya zama wani kalubale ga talakawan kasar ta jamhuriyar kamaru wani nisa na shiga kasuwa albasa a mini cinikayyar kasar duwala Allah na hira da waɗansu dillalai masu sayar da buhunan albasan domin ana shigo da su daga kasashen itali. a yanzu dai muna nan a kasuwar albasa wanda ke na kafi a nan birnin cinikayya kasar kamaru duwala wannan kasuwar ta albasa dai kasuwa ce wadda ake kawo albasa daga arewacin kasar kamaru zuwa kudanci to amma wani lokaci yakan samu matsala wajen tafiyar da farashi din a yanzu dai farashin ya haura kusan jaka arba'in kasancewa ana cikin matsala na yakin da ake yi a kasar ukraine wanda kasar rasha ta farma wannan kasar komai da komai ya yi tsada kuma duk wadda ya zo cefane yakan samu matsala wajen tafiyar da harkokinsa komai ya tsawala tsada ya yi tashin gwauron gaji suka ce kayayyakin da yanzu ya yi matuƙar tsada allah ya tashi daga jaka goma sha hudu zuwa jaka talatin da biyar na saifin kudin jamhuriyar kamaru Ina sai partout, sheshe, cher. sojo les choses ont monté maintenant. Partout, c'est Daga, nan ne kuma sai na zarce shagon mai sayar da kayayyakin masarufi a da wani tabbas akwai shika sun karu amma kuma ba a nan kasanmu ne kamar kawai duk duniya ne kowa da kowa ya san wannan tafiyan da ake ciki ta wannan lokaci daga sama har zuwa ƙasa to kayayyaki kam sun karu amma daga nan wajenmu mu sai mu ci alhamdulillah to fulawa gaskiya farashi ya tashi amma karin fulawa ba wai daga nan bane tun daga sama ne tun da har manya manya duk sun sani an samu karin fulawa da jumawa to wannan kam amma mutane suna saye don karin ba mai yawa bane to shinkafa gaskiya ba mu samu wani babban kari ba kai bai wuce dai san kan dala hamsin ko dala sittin kari ne kawai ba to kan tushi wannan kan mun samu kari akan dala dari akan da to shi ma alhamdulillah tun da buhu ya cika buhu hamsin da baya cika amma yana cika sosai to kaga kenan karin ba zai cutar da mutum ba to nono na gari kamar alhamdulillah farashi yana da kyau bai kara ba amma na gongoni da yake baya shigowa yanzu shi wannan an samu kari shi ma ɗari da hamsin a cikin kwali wani lokaci ana samun jaka a su ban wannan ba samu kari ba ba mu samu kari ta bangaren su shakwala su menene na nan cikin kayan kasa nan ba mu samu kari ba fulon mu man ba musamman gaba ba to gwamnati gaskiya gwamnatin kamar tana iya bakin ta ko mu da muke nan kullum muna samun masu zuwa su tambaye mu nawa kuke sai da abu kaza ko kuma a turo mutum daga baya ya tambaya domin a tabbatar farashi yana nan daidai ko ba daidai bane gaskiya suna iya bakin kokarin su wannan muna jinjina musu ta wannan bangaren kuma muna ganin cewar ba sa cutar da mu suna samu a kan hanya in mun ga musu farashi sai ce mana abu kaza kuma da shi kaza haka gwamnati take so alhamdulillah gaskiya ba a cutar da mu in gaga wanda aka cutar da shi ya so haka zalika na sake tattaunawa da wani mai saye da sayarwa wanda ya zo tsarin kayayyakin a shagonsa shi ma tufa mu albarkacin bakinsa kamar haka Assalamu alaikum labarai. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu. Kamar me ka zo saya a wannan shago? Eh ina zuwa in sayi shinkafa, in sayi taliya da sardine. Hmm. To, ya kake ganin farashi ne? Gaskiya a yanzu kome ya yi tsada yi. Shinkafa kamar na kuke sayan buhu? Shinkafa da buhu musu yi shi na fil yanzu kuma wai duzu mil. Eh, sadin shi ma damu na sayan shi 15 mil yanzu kuma 18 mil kome ya yi tsada wallahi. To, a wannan tsadan ƙasar kamaru ne ko kuma duk duniya ne? a mu mu dai muna ji wai ko ta ina ne amma saboda abin da yake shiga batun ukraine da da eh, rusi mm. to yanzu me fatan ka wannan yaki ah, ya tsaya ne ko kuma ya ci gaba a fata na dole ya in ya tsaya yi domin ya tsaya kowa zai ji daɗi yi in kuma suna ciki yaki ka gani da abubuwa suka yi buya yi ko me ya tsada yi to yanzu me za ka faɗa ga sauran kayayyaki kamar su fulawa da alkama yake fitowa daga can kasar ukraine kagan yawancin mutane munan nan muna yake da fulawa ana makar da fulawa na biriji da fulawa kuma in farashi hawa kuma kan nan shi rayuwar dan wuyaye. Na yi da waɗansu magidanta kan wannan tsadar kayayyakin masarufin da ya bijirowa al'umman ƙasar jamhuriyar Kamaru ga abin da suka ce. wallahi ba abin da za mu faɗa shi dai mu roki muna dai kai kukanmu ga gwamnati ya duba ya ga irin halin da muka shiga na tsadan komai da komai ba abin da za a ce wai farashi shi bai haura ba komai farashi shi ya haura musamman mai da ake aiki da shi yau da kullum shi kan ma karuwan shi ma ya fi na komai don muna saya da jaka da arba'in yanzu ya koma jaka biyu da sittin muke saya yanzu mu dai muna roƙon da gwamnati ya duba da duka da sukari da sabulun wanki da komai da komai dai duk dai abubuwan da muke amfani da shi yau da kullum gaskiya muka ya haura a nemi a sassauta mana wani abin gaskiya eh, wannan bai da wani alaka wato zan ce muka da abin da yake faruwa a yaki tsakanin rasha da ukraine za a iya dangana shi a wani shashin da yakin da ake tsakanin rasha da ukraine amma yanzu haka za zaka duba ka gani nan tsawon wato baya shekara biyar bayan na kamaru kaya sun so matsada komai da komai ma ya so matsada kai tafiya ma tambayan wani aiki a gwamnati haka yana da tsada kaka ce kuma zaka je shari'a a shari'a ma komai kuɗi ne yake da tsada kuma wato kuɗin yan aiki bai karu ba kuɗin masu aiki bai karu ba a kuɗin komai da komai tsada yake kuɗin mai ya karu kuɗin baradi ya karu tuntuni ka tuna lokacin da baradi ya zama dala ishirin da biyar ya tashi daga dala goma sha biyar ya zama dala ishirin da biyar ka tuna lokacin lokacin da tumatur shi ma ya tashi daga dala ashirin ya zama dala ɗari ɗari ake samun shi kuma ga lokacin ma da nama ya tashi daga jaka Eh, daga jaka ko kwanci maka ma ɗari tara ya zama jaka da hamsin jaka da sittin a lokacin rabin kilo kenan nake maka magana wato yayin da kilo guda ya zama jaka biyu da dala 100 nake magana kuɗin sefa kenan kaduna kuma a lokacin da mm, kayan wato sukulu ma boko da sukulu wato tafiya sukulu a lokacin ana biya jaka saba'in jaka sittin wani sa'in ya tashi duk ya zama gaba daya zama jaka 100 ɗari da goma wato har ka je ma aikin gwamnati da fasfor ya tashi daga mm, jaka 60-70 ya zama jaka 120 jaka 110 jaka 130 a yanzu haka ake eh, samun fasfo wato ka ɗauki haka na shiga ga cewa gyaɗa ya haura masara ya haura wake ya haura duk wani abin kasuwa ya haura wato ya duba ka gama abin da muke yi ma a nan mu na kamaru ma duk yawancinsu duk sun yi tsada kwarai da gaske wato kenan wato gwamnatinmu ne eh gwamnatinmu ne watakila za ka iya ɗauka kan cewa in dai za a sa mishi alaka da abin da yake faruwa a ukraine watakila sai da ce ko kuɗin mai ya dan haura ministan ciniki na ƙasar jamhuriyar kamar musa le magwa shi ma ya ce dans chaque Euh, secteur d'activité. zai kokari ta kayan cewa an tallafa wa talakawa wajen yadda kayayyakin suka yi tashin goron zabi a ƙasar ta jamhuriyar kamaru na ta bakin shugaban kungiyar da ke kula da tsada kayayyaki a ƙasar kamaru an da shi kuma ya ce Ivan et ils sont sereins dans leur activité. Sai kokari mutane da da cewa an zauna teburin shawara da magarin gwamnati da talakawa da magarin cewa an kawo karshen wannan dambaruwa na tsadar kayayyaki duk da cewar kowa yana cewa daga lokacin da ƙasar rasha ta mamaye ƙasar kawai ne wannan farashin kayayyakin da ya tashin gwamnan zabin a ƙasar kamaru musamman ma ta ɓangaren fulawa man girki da sauransu a wani karba muryar amurka daga ƙasar kamaru daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni wasanni a takaice sabon kotun kwallon kafin kasar jamhuriyar kamaru ogorin sahana ya yi wa masu taka leda na cikin kasar jamhuriyar kamaru da ranye su 25 domin tantance su kasancewar yana bukatar karawa kulabin indomitable lions na kasar jamhuriyar kamaru karfi amma sabon malamin kwallon kafan ya ki dauko yan wasa ko guda daya daga cikin masu sana'ar taka leda na kulabin pwd na birnin baminda kasancewar su ne suka ɗauki kofin kalubale na ƙasar jamhuriyar kamaru na shekarar dubu da ashirin da biyu nan wannan ne yasa na yi hira da tsohon ɗan takale da na ƙasar jamhuriyar kamaru abakar jibrin domin ya mini bayani kan yadda ake tantance waɗanda za a ƙara a cikin kulub ɗin ƙasar ga yadda hirar tamu ta kaya. Ina tare da tsohon dan takare da a kasar jamhuriyar Kamaru Abubakar Jibrin. Abubakar Jibrin barka ne. Barka ne Malam Awal. Ah, ka buga kwallon kafa a cikin gida da kuma kasashen ketare. Shin wani irin haɗa kai ake yi ne domin tace 'yan wasan kwallon kafa a kasar Kamaru? Eh a lokacin mu dai akwai siyasa mai kyau don duhu wani tim na cikin gida wanda suke wasa ana daukan a dauki dan wasa ko uku ko biyu ko daya a haɗa kai sannan a je a yi kullo yanzu ga a sabon kocin kasar kamaru a rubabai son hana ya yi kokari na kiran bangare bangare amma bai saka babban kulob na da ba wanda yake su ne suka ɗauki kofi na kalubale na cikin wannan shekarar eh, eh, to to wal a gani na dai bai kyautata ba saboda baminda a kamarun nan kore ke dai tsohon kulob ne kuma su suka buga kofin din cikin gida na kamaru to ya kamata ya samu koda guda ɗaya ne ya musu adalci ya kira su cikin salasiya amma bai kira ba saboda kuma yadda ya kyautata musu saboda irin tarzoman da yake cikin kamaru ya kamata ya ɗauki koda da guda ɗaya ne ko da guda biyu ko dai bai sai bol ba ya ɗauka idan yanzu aka suka haɗu suka yi training shayiya ta ce wanda suka yi goninta da su ne za ta fi kofin duniya. domin ne fatan ka a kan wannan abubuwan da ke faru a kasar kamaru wajen gyara kulabin da mutum islam eh wato eh, shi ne magana na ke ayi in ba yi haka ba ana nuna kabilanci kuma mu a kamaru ba masu kabilanci don muna so ne mu haɗa kan ɗin club ɗinmu ya zama guda ɗaya don mutum a kamaru haka mu ake yi muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice dai kasar Japan za ta kashe dala miliyan 1.83 wajen jana'izar tsohon shugaban kasar Shinzo Abe da aka kashe a cewar gwamnati a ranar Juma'a. Duk da adawar da jama'a ke nuna wa sakamakon fallasa alakar jam'iyya mai mulki da cocin haɗin kai wato Unification Church. Abe, Firaministan Japan mafi dadewa a kan karagar mulki, an harbe shi har lahira a wani gangamin zaɓe a ranar takwas ga watan Yuli. Ko da yake an gudanar da jana'izar jin kaɗan bayan haka, Japan ta yanke shawarar gudanar da jana'izar ƙasa a filin wasa na Nippon Budokan na Tokyo a ranar 27 ga watan Satumba. gwamnatin firaministan fumio kishida wanda abe ne ubangidansa ya yanke shawarar cewa za a biya kudaden jana'iza da za a kashe daga aljihun gwamnati jam'iyya mai mulki a kasar angola na shirin tsaiwata wa'adin mulkinta na tsawon shekaru biyar wanda zai bata jimillar shekaru hamsin da biyu a mulki amma babbar jam'iyyar adawa ta ce za ta kalubalanci sakamakon zaben na ranar laraba shugaban kasar wanda ya yi nasara yawo lorenko na jam'iyyar people's movement for the liberation of angola party wanda aka fi sani da harshen portugal da mpla ya lashe wa'adin mulki na biyu da shekaru biyar bayan ya samu kashi hamsin ɗaya na kuri'un da aka kada a ranar laraba da sama da kashi 97 na kurkun da aka kirga koriya ta arewa a ranar juma'a ta tabbatar da cewa cutar zazzabin da ba a san irin ta ba da aka ba da rahoton samu a kusa da kan iyakarta da china majinyata ne da ke dauke da zazzabin mura mai zafi wato flu kamar yadda kafafen yada labarai na kasar suka ruwaito A ranar Alhamis kasar ta ce ta kulle yanki tare da tattara kungiyoyin likitoci bayan da aka samu rahoton bullar zazzabin a mutane hudu daga lardin Ryangong. Amma ba COVID-19 ba ne wanda kasar ta ayyana nasarar shawo kanta a wannan watan. Ita dai kasar Koriya ta Arewa ba ta taba tabbatar da adadin mutanen da suka kamu da COVID-19 ba domin akwai alama ba su da hanyoyin gwaji da yawa. Cewa masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na yanzu da ma ranar baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Binta Suleiman Yaro da ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu Mr. Nick. Ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake ce da ku ai hutun karshen mako lafiya.